To jima ma sauraro assalamu alaikum barkanmu da jimurin sake kasancewa da juna a cikin wani shiri na musamman. Dama tuni sanarwa ce ta gabata cewa insha Allahu a daidai wannan lokaci daga wannan tasha ta mu ta Express Radio za mu kawo muku hira ta musamman dangane da lamari na 'yan baiwa wanda muke tare da Profesa Abdalla Uba Adamu da ke a matsayin malami a tsangayar koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero Kano kuma uba a cikin wannan kungiya ta cibiyar 'ya'yan baiwa ta ƙasa musamman kuma batu na reshe na jihar kano kazalika a wannan zaure namu na express radio muna tare da shugaba na cibiyar 'ya'yan baiwa na ƙasa baki ɗaya alhaji sadiq nasib dan fillo wanda shi ma tuni yana wannan zaure namu na express radio Profesa a madadin hukumar wannan gida muna maka lalle marhaban alhamdulillah mu da yamma wanda sadiqan fillo kai ma muna maka lalle marhaban a madadin hukumar wannan gida assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh umar tijjani sabiu gommaja shine zai sada mu da ku ni kuma sunana idris muhammad abdu da zan ja akala ta wannan shiri a daidai wannan lokaci Profesa a matsayinka na uba a cikin wannan cibiya ta 'ya'yan baiwa na tabbata an ji yadda ake batun 'ya'yan baiwa wasu suna ajiye su a gefe ba tare da an janyo su a jiki har ma a ga irin baiwar da Allah ya musu ba. Za mu so mu ji a matsayin ka na masani kuma malami a koyar da aikin jarida. Wai shin idan aka ce 'ya'yan baiwa, ya 'ya'yan baiwa suke sannan ya ya kamata ma a dinga jan su a jiki har a san irin baiwar da Allah ya musu profesa. To jama'a assalamu alaikum. Idan ka ce dan baiwa kana nufin wato wani mutum ne wanda yaro ne tun ka yarinta ake farawa. wanda Allah ya bashi wata wata baiwa ta musamman mm. wacce ta bambanta da shauran mutane amma ba za a gane baiwar tasan ba sai ya kai wasu shekaru na rayuwa a lokacin ne wannan baiwar tasa za ta fito sosai kafin a kai wannan matsayin ana samun takaddama a cikin mutane akan wani irin mutum ne da shi mm. wanda a turanci dai wa'annan ana kiransu gifted children bari an ba da misali da ɗaya daga cikin irin wannan 'ya'yan baiwar wanda ake mm. su autistic mm. yaro da yake autistic yaro ne wanda ke baya magana da mutane sosai baya son ya mu'amala da mutane yana da wato kuzari da ƙarfi yana abubuwa da karfi da kuzari baya son ya fito ya yi magana idan ka yi masa magana ba zai mayar ba to amma kuma Allah ya bashi kwakwalwa wanda yake idan ba an fahimci yadda kwakwalwan nan tasa take ba mm. to magana ta gaskiya ba za a iya gane shi ba sai a ce ya fiye kiriniya ko ya fiye rashin kunya ko wani irin yaro ne shi to wannan kungiya an kafa ta ne saboda a faɗakar da mutane akan mahimmancin gane ire-iren wayannan yaran idan ka ga yaro yana yin shiru-shiru baya magana ba wai dolo ba ne ba wai bai da kwakwalwa ba a'a haka Allah ya yi shi to idan ba a yi kokari an fahimci yaron ba a janyo shi jiki don a gane matsalar da yake fuskanta ba to haka za a ci gaba da yanke hukunci a kansa kuma ba za a yi masa adalci ba wannan kungiya dama an kafa ta ne saboda a fito da ire-iren wa'annan yaran masu irin wannan martabobi saboda a san su a fahimce su kuma a san yaya za a gaya wa jama'a yadda za su hulɗa da su idan har an riga an samu ɗaya daga cikin su yanzu misali yaron da yake autistic ba zai taɓa ganin mutum ya zo ya gaishe shi ba ba zai zo ya ce da kai ina yini ko ina kwana ba sai ka ce da shi ce ne ina yini sannan zai ce da mutum ina yini to idan yaro bai haka ba sai ka ji mutane suna ta wannan yaron bai da kunya bai da tarbiyya kuma laifin sai a dora kan iyaye a ce haka haka ba su koya yaron ba to haka yaron yake zai kai har shekara takwas tara zuwa goma ba tare da ya san cewa kamata ya gaida mutane ba saboda ba shi da wannan hanyar mu'amala ko kuma hanyar isar da sako ga mutane mm. wato bai da communication skills to wannan rashin wannan hanyar mu'amalar na mutanen shi ne ake ganin kamar wato ko rashin kunya ne ko wani irin rashin hankali ne mm. ko ma a ce ai taɓaɓɓe ne yana da wani ɗan iskokai a kansa ba wani wani iska da zai shiga kanka ya zauna balantana kana ɗan najeriya wani iska ce wata iska ce za ta yi haukan zuwa ta zo ta dar a kanka ita ma cewa za ta yi to saboda haka fahimtar wa'annan yare yaran da ire iren su da irin matsalolin da suke fuskanta ba karamin kalubale ba ne ga mutane wanda Allah ya ba su wa'annan yaran saboda idan kuma suka fyalle suka fitar daga wannan farko-farkon shekarun to fa su ake cewa wato geniuses wato kwakwalwar tasu ta kai inda za ta kai ni abin da sa nake ba dan haka ina da ɗaya daga ɗaya daga cikin yaran da suke haka za ka ga cewa baya da mutane baya kula da mutane baya murmushi baya fara'a baya komai amma duk wani abin da ya kamanci sararin samaniya ya haddace planet na tun daga hmm. kan rana ita kanta ka zo kan mercury ka zo kan venus ka zo kan earth ka zo kan mars ka zo kan eh, jupiter ka dai haccan uranus wallahi da ya haddace su shekarar su shida ya haddace su ya haddace duniyar ya haddace watan da yake kusa da duniyar ya haddace duwatsu manya-manya da suke yawo a gurin hmm. to saboda haka suna da kwakwalwa suna da basira amma mu ne ba mu fahimtar haka to ta za a gane dan baiwa misali professor abdullahi badin misali hmm. eh, a dauki yaron da kaga cewa kana kana da yara ai kamar a ci kana da yara biyar shida bakwai amma sai kaga ɗaya ko biyu daga cikin su ba sa yin abin da shauran yara suke yi to wani ake cewa red flag wato eh, kamar jet tuta wani abun da zai nuna maka cewa fa akwai matsala da wa'annan yaran ma mm. matsala ce mm. to sannan su ne za ka fitar da su ka keɓe su sannan sai ka fara yin wayansu gwaje-gwaje da bincike-bincike mm. ah, misali za a iya ɗauko wanda ake kiransa psychologist wanda zai zauna tare da su ya gaya rayuwarsu kamar sati guda yana kallon su yana ganin yaya yana karanta su yana karanta su yana fahimta su mm. sai je makaranta ya bi su makaranta zai zo gida ya bi su a gida ya ga duk abubuwan da suke yi ta haka zai fitar da abin da ake cewa taswira na rayuwarsu na mu'amalarsu da mutane ya yi mafin ɗinsu to daga nan zai ce to wannan yaron fa ga yadda yake ko wannan yarinya ga yadda take saboda haka ga yadda za a yi ga yadda za a yi za a yi idan mace ce har ta kai wani shekaru sai a ce ya aljanu ne suka hau kanta shi yasa ba ta kula da mutane shi yasa ba ta abu na but she is autistic tana da abin da ake kira autism ba a san da hmm. haka ba to amma an ɗauka cewa ta bada bata kula da mutane ko tana da girman kai ko wani aljani ne ya hau kanta ya zauna ko wani abu wanda duk ƙaryar banza ce ba wani aljani da zai hau kan mutum babu gaira babu bar ma dai dan Najeriya amma zai hau dan mutum zai kan mutum to fa ba zai hau kan dan Najeriya ba tabbas to wannan nake jin shine dan takaitaccen bayanin to ina ga Professor Abdullah Uba Adamu a matsayin ka na uba a cikin wannan cibiya ta ayyan baiwa wata kafin mu dawo gare ka za mu je ga shugaba na cibiyar 'yan baiwa ta ƙasa wato sadiq dan fillo mu ji zuwa wannan lokaci wai shin 'yan bai wannan ma ina suka kwana musamman dangane da waccan gidauniya da aka ce za a samu musu domin su ma a dinga damawa da su dubu bisa dubu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim mm. ah, mun dan jima ba mu zo mun yi wannan zaman ba ma ji kwarai da gaske a wannan gida mm. to amma dai akwai development kwarai da gaske an samu ci gaba. an samu ci gaba kwarai da gaske mm. dan kaɗan da zan faɗa development din shine ah, kamar da aka sani mai girma gwamnan jihar kano ya buɗe ofis guda na mai taimaka masa na musamman akan harkar 'ya'yan baiwa mm. wanda ofis ne wanda ba a taɓa yin shi ba kusan duk najeriya babu wata wani state ba da ta samar da irin wannan ofis din mm. sai wannan gwamnati ah, sannan currently Eh, gwamna ya amince ya approving cewa za a yi wani taro na 'ya'yan baiwa a jihar kano kusan irin wanda ba a taba yin sa ba a a Najeriya. Taro ne wanda zai tattara dukkan wani ne wanda yake dan baiwa ne shi a Kano wanda ya san yana da baiwa yana da wani abu da zai iya nuna wata baiwa da Allah ya mishi so a yi wannan taron kuma a zauna da su a yi lakcoci a yi bayanai sannan kuma a fito da matsaloli na Najeriya da na Kano sannan su ma su faɗi irin nasu shawarwarin da yadda suke za a iya solving wannan problem din sannan kuma kowane dan baiwa ya zo da abin da ya kirkira ko abin da yake da shi ko irin fahimtarsa a ga wani irin taimako za a iya masa tare da manyan gari da manya-manyan kamfanonuwa tare da ita gwamnati a ga wani abin da yake da bukata bi a kai shi makaranta ya koma makaranta wani wani training kawai yake da bukata a yi masa wani kuma kawai abin da ya kirkiri wani abu masu yake a saka masa kuɗi a ciki don ya yi abin da yawa kuma daga roba ne ko daga kwali yanzu ake so a mai da shi na karfe yadda mutane za su iya amfanuwa wani kuma yana da tunanin yana ganin wata matsala a cikin al'umma amma da yayi wani tunani ko shi shikenan sai ga ya solving wannan problem so wannan shine a uh, current hali da ake ciki kuma insha Allah za a yi wannan abu dan mai da kai baya kaɗan akan magana da professor yayi mm. kamar su kansu magana su ƴaƴan baiwa din kamar da kowa sani cewa kamar kala kala ne ko kuma a rarraba suke ko kuma kowane dan adam wanda yake dan bai akwai irin baiwar da Allah ya mishi wani shi baiwa ce kawai ta saurin fahimta da saurin gane karatu kila in yana aji ma kafin malami ya gama koya masa karatu shi ya gama iyawa ya ma huce yana jiran na gaba wani shi kuma a'a kawai in ya zauna ya kalli abu yanzu ne ya kalli abu to sai ya ga ya zai ya canza wannan abun ya mai da shi wani abu daban ya daga wannan darajar wannan abun ta huce wannan martabar wannan abun zuwa wani mataki na gaba mm. wani kuma shi a jikinsa ne kawai baiwar kila ko jikinsa yake iya sarrafawa wanda zaka iya gane wannan baiwar a tattare da shi wani kuma kawai society zai kalla local government ko state ko kasa ya zo ne kalli wannan ya ga me matsalar su nan da nan zai tunani guda ɗaya wanda an tara mutan garin kaf ba za su iya irin wannan tunanin na solve irin wannan problem din ba wani kuma kai mun zo muna yin tunani daga nan zuwa gobe ko jibi mm. shi tunani kenan ne shekara ɗari ma irin wannan ciki. lissafin ya kai lissafin ya wuce ma shekara ɗari hmm. kamar yadda professor zai ke magana genius irin wannan genius hmm. su ji ai kamar ma ba ma mutane bane wayannan wani lokaci suna abu kamar ma ba ba ma mutane ba saboda kaifin fahimtar su da gane abubuwan su sannan wani shi kuma akan kawai mathematician ne kawai lissafi ya iya wani shi kuma kowane dai akan subject ne biya iya kwaya daya wanda ya lakanci wannan subject din wani shi kuma gaba ɗayan su ma yake iya hada ya zama ya so suna nan kala kala gaske magana wanda kuma idan ba a yi kirawo jawo su a jiki an gane uh, abin da suke tare da shi na wannan baiwar ba an yi amfani da su ta hanyar da ya dace don su taimaki al'umma ba to a ƙarshen magana sai kuma su zamanto fitina ga al'umma sai su zamanto su ne kuma suke addabar mutane suke addabar society su hana mutane sakat kama kusan irin halin da mutane suke ciki yanzu a cikin ƙasar nan to wannan da shine dan a takaice a halin da muke ciki to sai kuma kila dan program din da muke kai a yanzu currently wanda ban sani ba yanzu zan faɗe shi ko sai an jima ina ga kai ma haka zamu dan tsahirta akan kamu koma ga professor Abdullahi Uba Adamu wannan tafiya ta cibiyar ta yan baiwa na tabbata kamar yanda shi ma shugaba Sadiq fille ya faɗa akwai su waɗanda wasu ma ba a san irin baiwar da Allah ya musu ba wai idan aka gano mutum yana da irin wannan baiwar professor ta yaya za a janyo shi a jiki kuma waɗanne irin abubuwa yake bukata na bashi tallafi ko kuma bashi shawarwarin da za a ribace shi a nan gaba. To karfa a manta cewa fa in aka ce yaro dan baiwa ne ba fa ana nufin wai mahaukaci ne muraran ba. Ko yana da wani lamba a goshinsa da ta nuna cewa dan baiwa ne ba a'a shi dai Allah ya bashi wannan basirar. Ah, kuma yana zaune a cikin mutane yana yin abubuwansa wayansu suna suna da kamar mazan mazan sun fi katar katar suna da wato kuzari sosai na su ciko wannan su tambayi wannan saboda yaro idan ya zo yana da wannan za ga ya bude wannan ya daga wannan mm, ya ga a can gurin mm. to sai ya kai kiriniya a ce ya cika karambani eh wannan ya kai karambani mm. so ake yaro ya zauna kamar dutse kuma ya zauna kamar dutse din dum hankali ya tashi me ya same shi ne baya wani motsi to amma idan aka kai matsayin da za a dan taɓo shi a ji baiwar da yake da ita to nan ne tambayar ka take da muhimmanci misali ba a yi wata ɗaya ba ko biyu wani bidiyo ya dinga yawo a social media akan mm. wata yarinya saratu dan azumi mm. da take wani ƙauye a gaya mm. wacce kankanuwar yarinya ce amma duk wani lissafi da ka dora mata aka dandanan za ta baka amsa ta kware a wannan fannin ta kware amma kwarewa ai ba koya mata akai in ce mutum ya kware a wannan wanda aka koya masa kenan har mm, ya kware ita bata koyi komai haka dai Allah ya bata wannan baiwar in ka ce dai ta kaza sau kaza sau kaza sau kaza mm. ta dai za ta gaya maka wani yaro ne Imran ya dauki bidiyo din mm. ya jefa shi a social media har yanzu an ce World Bank ta wata hanya sun ce za su tallafa mata to yanzu kaga sai da wata kungiya a kasar waje ta ce za su tallafa mata kuma in tafiya ta tafiya a ce ko za a da ta kirista ko za a da ta yahudawa sun zo ko menene ko menene ita yarinyar da aka yi hira da ita ta ta dabar makaranta saboda cin zali da ake mata wato bullying hmm. ana yawan cin zalinta sai ta bar makaranta tun daga primary 3 ta bari da aka tambaye ta na son ci gaba karatu ce ce na san ta ci gaba amma fa ba a wannan makarantar ba to ai kaga wannan wato rashin fahimtar cewa yar baiwa ce da za a zo na wato a nome ta a jawo ta eh, mm. a gyara ta a ce a fahimce ta shi saboda idan ko a aji ne aka samu dan baiwa yaro mai kwakwalwa to fa an tsane shi an tsangwame shi ba wanda zai zo kusa da shi ba wanda zai abota da shi saboda su da kikan duk nunin da kikan su ne suka fi kowa baki su suka fi kowa surutu su suka fi kowa jiki ma za ka gan su kula kula to su kuma irin wannan yan bayan yan tsurur da su ba su da girman jiki ba su da girman jiki kuma shiru shiru ba su da baki ba za su iya magana ba ba za su iya komai sai haka sun zama abin da ake cewa easy target sun zama dandanan za a iya fito da su a dinga cin zalun su ita haka aka yi mata sai ta tsorata sai ta daina zuwa makaranta iyaye su kuma su ma ba su san muhimmancin abun ba suka kyale ta haka to amma wani wani tudu wani gangare shi Imran ya ji labarinta mm. ya je ƙauyen ya ɗauki eh, bidiyon ta ya aika social media har aka kai matsayin da ko world bank ne ne ko ina ne wata kungiya ta waje bankin duniya bankin duniya suka ce hmm. za su zo su ba da tallafi na ta ci gaba da karatunta to ire-iren wannan abin da ya kamata a yi idan ka ga yaro yana yawan kiriniya ko yana kaza da kaza ba fada zaka hau ba kana cewa wannan yaron bai da tarbiyya a gidansu bai da kaza bai da kaza a'a ba kuma zaka zo wani yaro ka ce da shi dole sai yayi wani abun nan ba akasari idan ka ajiye su a inda muhallin koyo yake wannan sha'awar su san me yake faruwa me yake faruwa shine zai sa su san abin kuma su zo su ɗara abokanansu kaga sun riga sun wuce su saboda su ba su da bariya babu da eh, iyaka ba su da wata katanga da za su tsaya kwakwallo su yawo take yi kamar iska ta kamo wannan ta kamo wannan ta kamo wannan ta hada haka haka Allah ya yi su to idan ba mu fahimci haka ba idan dai kaga yaro yana ba yadda yake abinda zaka kira normal ba ba to ba daidai yake ba to dan ka fara tunanin cewa wata dan baiwa ne ka fahimce shi ba kamata ba ba sai an kai ga dan baiwa ko ma ba dan baiwa ne duk mutum dan adam yana buƙatar ka jawo shi a jiki kai ka haife shi ba wani ne ya haife shi ba kai ka kaci duniya idan baka janyo shi a jiki ba ka rungume shi ka ce kana son shi kana kaunarsa kana abin nan ya za to amma mu a nan Kano sai ka ji an ce ai fulatan ce ba za ka ce da ka kana son shi ba saboda kara ayo koma mata kama ba a ce ka tana son ka ba <laughs> tun ta riga ta tafko ta ta gida ai na an gama an wuce wurin yawa to <laughs> wannan yana da mahimmanci a san cewa dole mu fito mu kanmu a matsayin mu na iyaye mu janyo ƴaƴan mu ko kusa da baiwa ko ba su da baiwa mu janyo ƴaƴan mu a jiki idan muka cewa ɗaya daga cikin ƴaƴan namu ya dan bambanta da shauran to a nan ne kuma za mu fara tunanin watakila wannan yaron yana da wata baiwa ta daban to wannan kungiyar mm. tamu a nan za a zo a same mu a ce to muna fa ganin wannan yaron fa yaya ne to kaga mun kuma mu hada su da likitoci masu nazarin kwakwalwar mutum kamar psychologist da kuma mutane da suke special education unit a jami'ar bayero sai mu mm. ce to don allah ku wuncika mana wannan yaran ku gani to da nan mun kuma mu fito da strategy wato hanyoyi mm. dabaru mm. na cewa to a gida ga abin da zaka yi ga abin da zaka yi abin da sai a zauna lafiya saboda dole a hada da mu kungiyar mu da kuma jama'ar gari idan an sassamu wa'annan mutanen a ga yaya za a yi a rene su ta yadda ba za su tashi da tsangwama ba sai a kada ƙarfi da ƙarfi kenan kwarai eh, daga za ga wani ma daga cikin su baya iya magana magana wannan ba za ka ji magana ba gashi dai ya kai munzalin da zai yi magana mm-hmm. amma ba za ka ji speech pattern ya fito ba sai dai ka ji yana kamar mota zai shara kai mota ba sai da ji bu bu bu kuma zai kai har shekara goma yana haka amma Allah cikin ikon ikonsa da ya kai shekara goma sai sai ya bude sai kwakwalwa ta fito sosai sai ka ga ya fi kowa ajinsu kwakwalwa ya fi kowa ajinsu tunani ya fi iya komai da komai shine yake number wan in dai za a jarraba shine zai muku number wan to wannan ne bulayin yake shigowa wato cin zarafi na yara yake shigowa hmm. sai ga ta dan me zai take kullun shi ke na ɗaya dan kaza da kaza da kaza to akwai kwari ito wanda ka dace da shi kwaro ne harkar karatu eh to irin wannan yan baiwa ne to amma murabisa abdullahi uba adamu wai su yan baiwa a shekaru nawa ake gane cewa ana dan baiwa ne ko kuma akwai baiwa da Allah Daga shekara uku hudu zuwa shida daga nan za ka fara ganewa mm. kuma za su zamanto suna da wannan eh, matsalar tasu na rashin mu'amala da mutane har zuwa kusan wajen shekara goma to kamar yadda ce idan namiji ne mm. iyaye ba su faya damuwa ba illa iyaka a ce wannan yaron kire ne ya ce da shi kaza da kaza amma eh, mace abin nata ina kaiwa har fiye da shekara goma mai kai sha ɗaya sha biyu mm. to sai ka ji ana fara da su tunaninmu in dai kana da 'ya mace tunaninka aurenta to an ganta shiru shiru ba ta kula da mutane ba ta kaza sai ce wannan aljanu ne suka suka abun nan kafin kace ko ba sai kai wajen masu ruqiya maimakon a kai ta wajen psychologist wanda zai kokari ya fahimce ta ko kuma ya kawo ta gurin mu mu hada su da mutane da special education unit na jami'ar Bayero wanda za su zauna su fahimce shi sai amma sai a ce a dauko mai ruqiya ya mata ruqiya a dauki loudspeaker manya manya a sa mata a kunna wai a kunna da aljanu ba kuma wani aljani duk ta zo loudspeaker ma kadai shine ma zai aljantar da ita wallahi ta ce to Allah ya rufa asiri sauraro a cikin wannan shiri na musamman a yau muke tattaunawa da Profesa Abdalla Uba Adamu malami a tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero Kano kuma uba a cikin wannan cibiya ta 'yan baiwa a zauren namu kuma muna tare da shugaba na cibiyar 'yan baiwa ma na ƙasa baki ɗaya Sadiq Danfillo wanda kuma a yanzu kanka za mu dawo duka dai a wannan tasha ta mata Express Radio. Mm. Sadiq Danfillo wannan batu na cibiyar 'yan baiwa kamar yadda ka faɗa an daɗe ba a ji amu ba amma yanzu gashi nan an dawo wataƙil abubuwan ne suka ƙara dawowa domin dai ƙara cicciɓa waɗannan 'yan baiwa gaba ya zuwa wannan lokaci wannan abubuwa kuma aka cicciɓo duka ne domin dai ganin an ɗora su akan tabbatar ta gari. to alhamdulillah um, um, most of the time yawancin lokuta mm. idan abubuwa suka kiki kaka na kowane irin al'amari da ake iya tafiyar da kungiya ko kuma akan kansu yara su 'yan baiwar yanzu a platform ɗinmu na whatsapp idan wani lokaci ka ji suna magana mun yi kaza muna da kaza mun yi kaza muna da kaza an kasa kula da mu an kasa kaza an kasa kaza wallahi wallahi takaici da bakin cikin wallahi ba za ka iya lissafa shi ba kan yadda ake watsi eh wallahi yadda yaro zai zo ya gaya maka ya iya kaza zai kaza a nan gidan rediyon dai kun yi magana an yi da wannan eh, sa'id mm. sa'idu da nan da ya yi drum mm. wanda yake iya tura drum din ya ce ya tafi cikin daji ya gano su waye a cikin daji ya katse network ya ɗauko abubuwansu to kun ga yadda aka da at the end of the day yau gwamnatin najeriya ce ta zo ta sa aka dinga neman sa ba wai nema na tashin hankali ba nema ta a ga me ya kamata a da shi mm. da aka neme shi aka kai shi abuja. a nan da shekara ɗaya da ta wuce ko da rabi ma ya zo nan ya zo nan ya yi hira da shi clip ya yanka na wannan hira da aka da shi dinga saka a social media har gwamnatin ta fara neman sa yanzu ya je inda ya kamata a saka shi sai aka saka shi a wani abu daban amma dai ya samu aiki and he's doing well yana da salarin shi ya fara ya fara saka suit ma yana daura wuyan shi da necktie mm. in ya zo Kano ma eh, eh, wannan yake kasar <coughs> yake mm. saboda haka ya zama dan abuja hmm. amma dai eh, wata ma'aikata aka kai shi wanda tunaninsa da kwakwalwarsa da abin da yake iya yi ya huce wannan ma'aikatar fa kuma daga cikin wannan cibiyar ya fita daga cibiyar ya fita in za ka yana can kullum sai kaga abin da yake iya postuma a cikin a cikin to irin wa'annan yaran da muke da su a cikin kungiyar yaro ya fito kamar zai ihu kamar zai kuka kamar kirjinsa zai fashe saboda ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza a yi zo a yi bashi dama a ƙure tunaninsa da kwakwalwarsa akan abin da a gani me zai abin da ke faɗa ƙarya ne ko ba ƙarya bane which is this is shine bambancin mu kenan Afirka da kuma kasashen da suka ci gaba a yau idan ka ce za ka yi kana da wata na'ura da idan ka zauna a kai da ka rufe idan ka za ta tashi in ka bude idan ka kuma za ta tsaya cewa za a yi zo ka yi na'urar a gwada a gani ko abin hankalin ɗan adam ba zai dauka ba cewa za a yi dame dame dame kake da bukata in ka faɗa sai a zo a kama ka shi anyway ina so in gaya maka ɗaya daga cikin irin amfanin ita kanta kwakwalwar da kuma yadda mu muke iya amfani da kwakwalwar ta yaran da kuma su wa'inda suke cikin wannan mm. recently kamar wata uku da suka wuce nan kusa kusa nan kurkusa mm. sai muka kalli Nigeria's Independence Day Nigerian Independence Day mm. which is 1st October kenan daga watan October wanda ah, duk Najeriya kowa ya san cewa ita ce rana wacce muke tunawa kuma muke celebrating eh, munna karɓar 'yancin kai na Najeriya. to sai muka ce a daidai wannan lokacin da muke ciki a yanzu independence day wannan shine kamar shekara ta ƙarshe ta mai girma shugaban kasa wanda idan ya yi wannan munna karɓar yancin kan na najeriya ya yi speech in shi to fa har abada ba zai ƙara yin munnar irin wannan a matsayinsa a shugaban ƙasa ba sai dai munnar najeriya kuma independence a matsayinsa na wanda yake ya gama shugaban kasa mm. sai dai kuma wanda Allah ya bamu nan gama wanda muke fata Allah ya bamu mai alkhairi wanda zai kula da al'umma annabi da mutanen Najeriya kuma ya samu a hanya mai daidaiciya to saboda haka sai muka ce to yanzu ga kuma halin da muke ciki a cikin kasar nan na komai da komai muna neman Allah ya kama na dauki muna neman kuma me da zamu iya voicing out mu faɗi ko mu yi kasar addu'a ko mu faɗi me halin da ake ciki ta hanyar da ya dace sai muka ce to shikenan abin da ya kamata mu yi mu kirkiro da wani program wanda duk Najeriyan nan wanda ya ji zai ji yana son program ɗin kuma bai kauce ka'ida ba kuma zai taimaka wa Najeriya ta ɓangarori da yawa sannan ɗaya daga cikin abin da yake ɗan ƙara ba mu matsala a ƙasar nan har da akwai kishin ƙasa ina zaton idan yau aka ce ina kishin ƙasata ina son ƙasata kamar yadda nake son na ko kamar yadda nake son ni kaina ko kamar yadda nake son ci gaban rayuwata kila ba zan yadda in karya ƙasar ba domin ina son ta so matuƙar so kila idan na ina aiki a gwamnati na ga naira miliyan dubu ɗari ina zaton ba zan kwashe naira miliyan dubu hamsin ba in dai ina san ƙasar tawa kuma ina da kishin ƙasar tawa kuma ina zaton nan gaba 'ya'ya da jikoki za su zo su amfana idan bar wannan kuɗin ba zan iba ba to warshin wannan kishin ƙasar ƙila shi ke sa wasu daga cikin gurɓatattun shugabanni suke iya wawashe abin da miliyoyin mutane ma za su iya amfani da shi based on wannan sai muka ce to abin da ya kamata mai ne mu kirkiri wani platform ko mu kirkiri wani wani wani program wanda za mu sa kishin san Najeriya a zukatan mutane wanda za dinga ƙara musu ƙwarin gwiwa ƙwarin gwiwa da san Najeriya mm. sai muka ce to mu fito da wani competition wato gasa gasar da duk Najeriya ma zai iya shiga sai muka kira shi First Nigeria's Independence Talent Show wato uh, shine na farko a Najeriya na munnar karɓar 'yancin kai amma na zaƙulo 'ya'yan baiwa a cikin wannan a cikin wannan ko wannan mm. competition ko kuma wannan shirin da muke ko wannan gasar mm. abin da ya sa muka faɗa haka shine ba lalle ne kai sai ka zama dan baiwa sannan zaka shigo ba wani kawai zai sha'awar program din bai ma san dan baiwa bane shi amma in ya shigo ne zai gane ashe yana da wannan baiwar ma shi da bai ma taba sanin ma da ita ba sai muka ce to abin da muke so ne shine a za mu ba da dama dukkan wanda yake son Najeriya kuma yake kishin Najeriya kuma idan ka kula duk first duk first October za ga cewa akwai yara samari wanda suke sa kaya green white green ko na gargajiya ko na turawa wasu kuma mota suke ɗauka su ta a gari suna accident suna kashe mutane ma sai muka ce duk ya zai mu ɗauki hankalin waɗannan yaran mu da da su kan hanya Mali da ta da zamanin ga celebrating independence day din sai muka ce to shikenan mu yi wani abu kamar competition in ka iya waka ko in kana so ka yi waka ka yi waka ka waƙe Najeriya kasar ka ta gado kasar ka da baka da kasar da ta fita dangane da murnar wannan cikar shekarar murnar cika shi murnar karɓar yancin kan Najeriya mm. ko kuma addu'a ga Najeriya Allah ya bamu shugabanni mafiya mafi alheri a cikin ƙasar nan ko ka yi wa Najeriya waka ta haɗin kai ta yadda da Bahaushe da Berebe da Bafulatani da kowace irin ƙabila za a zauna lafiya a zauna uwa ɗaya uba ɗaya waƙa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ka yi wa Najeriya addu'a da waƙa ta yadda Najeriya za ta ci gaba da ci ta ci gaba Allah gyara mana economy ɗinmu duk wata waka da wacce za ta jawo hankalin mahukunta da 'yan Najeriya ya zamanto mu saka Najeriya nan a gaba don mu mata addu'a don mu nuna irin matsayinta a Afirka don mu nuna cewa ba wanda fi mu yawan al'umma don mu nuna ba wanda fi mu yawan mineral resources albarkatun karkashin kasa duk wannan albarka ne wanda Allah ya mana so mu zo mu so kasan mu fiye da yadda wasu ma suke son kasashen su so idan kai wannan wakar zaka turo mana kuma za mu kalla za mu gani so za a ga mutane wanda suke so su participating suna nan da yawa so da za a ga wanda ya fi yin waka mai kyau amma in za ka yi wakar sai ka saka kaya korai. kayan najeriya eh green white green mm. za ka yi ko na gargajiya ko na turawa sannan sai kai kilib minti biyu minti uku minti biyar sai ka yi wakar ka waƙe Najeriya ta inda kake ganin za ka iya waƙe ta mm. ko dai unity ko patriotism ko kuma ko kuma peace ko kuma good leadership something like that duk abin da dai kai so da sai ka turo mana idan kuma ba za ka iya yin waka ba to za ka yi dressing in green white green shi ma kore da fari a gargajiyance mm. ko a gargajiyance shi ma kundin dubu ɗari biyar shi zaka ci ma idan in ka ci da akwai dubu ɗari ko akwai dubu ɗari tsarin kuɗaɗe za ci duk wanda ya ci akwai duk wanda ya akwai incentive ka ba shi kuɗi da na tunda ai ya tsaya yayi yayi abun bajinta mm. saboda eh, yanzu ai a Najeriya waɗanda suke celebrating independence day ai sun ba su kai waɗanda ba sa celebrating ba kuma yanzu ake celebrating independence yanzu a nigeria da an gama zuwa karfe da karfe biyu a stadium ko a Eagle Square shikenan an manta ba wani abu za a kare to muna so wannan ya zama ya reviving din independent ceremonial activities din ta yadda idan an gama wancan na parade da abubuwa da ake da speech da gwamna da shugaban kasa suke yi to maybe da yamma on the first october din ya zamanto kuma kowane state ko yana kake zaka bude waya ka ko zaka bude tv ka kalli waye wanda yayi wa nigeria waƙar da babu irinta. wanda ya ci na ɗaya waye wanda ya zo na biyu da ya waka ma Najeriya akan addu'a Allah kamar shugabanci na gari ingantacce waye wanda ya yi wa Najeriya akan cewa a zauna lafiya a ƙasa waɗanda suke so su fasa ƙasar nan kan Allah ya ba su iko a zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wanda kuma ya su na turawa shi ma zai ci dubu ɗari biyar dubu ɗari uku dubu ɗari biyu shi ma zai ɗan bidiyon sa minti ɗaya minti biyu sai ya turo mana so based on wannan ina ga da haɗin gwiwar wannan gidan rediyon da kuma tambari tv muka yi wannan program mm. yau gaba ɗaya bai fi sati ɗaya ko kwana takwas da fara saka tallan wannan ba amma a yanzu haka mun sami waɗanda suka kira waya wanda suke da sha'awar suke da sha'awar ai da yawa yanzu an yi waƙoƙi da yawa waɗanda suka dinka kayan teloli yanzu garan duk kore da fari ake ɗinkawa tun yanzu tun yanzu inyamurai duk sun gama sai da wani abu fari da kore an gama sai da shi so ake kawai ai participating mm. kuma na Najeriya ne gaba ɗaya saboda haka in Allah ya taimake mu kila kuma abokan zama suna su ma suna kokarin su ma shiga wanda suke ba na wannan bangaren nahiyar ba ba sai iyaka ɗan alu Najeriya muke magana ba iya Kano ba ai are a Kano kai ita ce Najeriya kawai ai Najeriya muke magana kuma kai magana zaman lafiya da kasa da al'umma da saboda ka ba kowa Bahaushe kuma ya ga dama zai iya iya yin shigar be inyamuri ko be rabi in green white green kuma yayi waka da yarabanci duk da shi ba hausa za ka ya sai da hausa zaka waka ba da hausa ba ai Najeriya muke so mu dunkule ta wajen da so it's a beautiful program the project wanda yana da kyau kwarai mutane suna san shi kwarai kullun yanzu sai an yi receiving calls akan wanda suke so su participating a cikin wannan harka kuma in Allah da muna fata zai zama ah, zakaran gwajin dafi mm. domin kusan a Najeriya babu waɗanda suka taɓa wannan tunanin a fito da wannan tsarin wannan platform da zaka kalli ƙasarka ka ji kana son ƙasarka ka wake Najeriya ko dai kai waka ko kai hip hop ko kai poet irin zuban maganan nan ta fahita ta, hikima mm. so kana wake Najeriya kana fada abubuwa na alkhairi a cikin ƙasarka ko kuma kai ma shi kansa shugaban ƙasa ba na san akwai wani ba so nake in saka siyasa ko in yabi shi shugaban ƙasa ba mm. tunda amma dai maganar da nake yi ba na zaton a duniya akwai wani mutum duk arnancinsa da yana mulki a ƙasarsa kuma zai so a ce lokacin sa ne aka fi samun bala'i da masifa a ƙasar. Allah kiyaye mu. Bana san a kowane shugaban sa a ƙasa da zai iya wannan tunani. So alal kalla mm. ce ya zo ya yi lafiya to kuma Allah ya kama da kuma wanda zai abin da ya fi nasa. To za mu so mm. mu ji idan muka dawo gare ka daga sari ɗan fillo mu ji zuwa wannan lokaci ita wannan gasa da za a yi ta baje koli mm. akwai haɗin gwiwa ne da wasu ko kuma iya ci 'yan baiwa ce ta ɗauki nauyin wannan abu za mu ajiye ta a faifai mu je ga Profesa Abdullah Uba Adamu. Uba ne kai a cikin wannan cibiya ta 'ya'yan baiwa. Na tabbata kuna da koke ko kuma kukan ji yadda 'yan bai wannan suke buƙatar wasu abubuwan da suke so su nuna bai wasu a fili amma kuma babu kayan aiki ma'ana babu abin da suke so su gudanar da nuna baiwar da Allah ya musu a matsayin ku na iyaye akwai wasu hanyoyi da kuke bi wajen ganin cewa kun samarwa da 'ya'yan baiwar abin da kuka ga suna buƙata wacce ita ce baiwar ta su ta nuna to ai a yanzu ne ma muka fara wannan eh, jawo hankalin mutane akan wannan shaki public awareness mm. a san da wannan kaka ga yaro yana abu ka ce kiri ne ya ce ta yi da shi ko kuma ka ce aljanu ne ko ka ce isko kai ne akan sa ko wani abu mm. wannan magana da muke yi ne shine muke muke son yanzu mu fara janyo hankalin mutane mutane su san ma me ake ciki tukunna mm. to daga nan a hankali a hankali ai ya bada bayani na yaro mai drone ya ni kuma na bada eh, misali na saratu dan azumi mm, mm. mai lissafi eh, mai lissafi mm. to kaga a haka a haka yanzu mun fada mutane idan sun fara ji ah aiku a lokon mu akwai akwai wani yaro shi ma kaza aiku a kota yarinya shi ma kaza to ire-iren wannan muke son mu samo su idan muka samo su sannan za a zauna a yi packaging wato a tsara wani tsari wanda za a ce to gafa irin abubuwan da suke bukata kaga ai kamar ce ba fa yaran nan mahaukata bane suna yawo suna yawo akan bola ko wani abu mutane ne kamar ni da kai kawai bambancin kawai su Allah ya ba su wata irin basira ta musamman ya zama maka misali yanzu ka kunna eh, speaker mm. ko ka hada microphone din da speaker din ai zaka ji yayi saboda feedback yayi wata kara kuyi to ka zaka dubi mutane a taro a ɗakin taro sai ka yi wannan to duk wanda kaga ya sauri ya daga hannun dan eh, yatsansa ya toce kunnansa mm. to autistic ne dan baiwa ne saboda ba abin da yake da musu illa kara. ko ga ƙara take zaka gida sun sun toshe kunna. suna hankalin suna tashi da saboda ƙara ba sa son ƙara ba sa so ko kaɗan tana tana girgiza su to kaga ire-iren wannan idan muka fito da abin da ake cewa faɗakar da mutane akan hanyoyin da zaka bi dan ka gane dan baiwa hmm. mu sai a zo a gaya mana a ce a lokacin akwai akwai sadiq dan bullo dan baiwa ne a lokacin akwai Hassan Awal Muhammad dan baiwa ne akwai abdallah Shaibu dan baiwa ne to kaga idan aka tattauro sai mu gane wani irin baiwa suke da ita ba za mu dauki nauyin kowa da kowa ba amma dai abinda za mu fara yi shine mai watakila mu tattaro iyaye mu faɗakar da su to ga fa yadda ya kamata ku kula da da yayanka mafi mahimmanci ma dai na farko baya buƙatar wani kuɗi baya buƙatar wani tallafi daga wajen kowa fahimta yake buƙata idan ɗanka yana da irin wayannan abubuwan ba fa aljanu ne da shi ba bai wace Allah ya masa kar ka tsangwame shi kar ka guje shi kuma kar ka yadda mutanen unguwa su tsane shi kuma kar ka yadda a dinga cewa kai baka kula da ƴaƴanka yadda ya kamata yaron ya faye kiriniya ya faye kaza ya faye kaza haka Allah ya yi shi ba za ka gyara shi ba ba za ka yi masa wani abu ba saboda haka ire-iren wannan na farko tukunna shine public awareness jawo hankalin mutane akan matsalar in ma matsala ce sanin cewa ga abin da ake son a yi sannan idan aka yi haka a hankali hankali za mu fara neman dawa dawa za mu haɗa gwiwa mu wannan abin alhamdulillahi gwamnatin eh, jihar kano ta riga ta bada irin wannan damar a fara tukunna sai an fara an tattaro sannan sai a jace da da shugafa irin matakan da ake ɗauka akwai makarantu da ake kafawa na yara da ake cewa gifted children to dole a bambanta tsakanin ire-iren wa'annan makarantun da kuma 'ya'yan baiwa akwai wanda ke ba dan baiwa ba ne amma saboda bala'in naci sai ga shi ke na ɗaya jarabawa ba wadan baiwa ba ne amma saboda ya iya zama ya tsara karatunsa sai ka ga ya zauna ya ya tsallake to sai a ɗauke su a ce wannan gifted ne har ma makaranta aka yi musu a wani abuja a sileja hmm. ake kai su nan gurin to ba dole ba ne duk yaron da yake nan gurin ya zama ɗan baiwa ne a yadda muka san ɗan baiwa takan yi dai kwaro ne yana da bala'in naci a karatu hmm. duk jaraba da ake ci ya ci ya tsallake ta to za ka samu ɗan baiwar da yake yana da ƙwaƙwal amma bai cin jarabawa saboda shi ba jarabawa ce a gabansa ba mm. wani gila construction ne kamar wannan yaro mai drone din construction ne hada abubuwa hannunsa ne mm. zai zauna ya hada maka abu sai ga ya tayar da shi yanzu akwai wani yaro da yake yawo yake gararan ba tsakanin dan dago mandawari shi gida yake ginawa da katako ai da da kwali mm. da kwali in ya zauna sai gina maka manshin ya sassaka ta ya hada ta ya komai hada yar mota yake hadawa yana yawo yana nuna mutane ana dan bashi abin da za a bashi saboda birgewa da yake mm. amma haka za ka jaraba sai ya fadi saboda jaraba wato manhaja ce da ake cewa sai ka yi kaza ka iya kaza ka iya kaza shi kuma kwakwalwarsa ta ma wuce wannan level din ba zai iya sanin wannan ba saboda abin da ake nema ya ci ya jaraba shi ake cewa linear progression wannan bi wannan wannan bi wannan to shi kwakwalwarsa ba ta tafiya a miƙe. yanzu daga tal'udu zuwa mandawar kace da shi ya je to ba zai bi wannan titin ba sai kwana kwani lunguna zai shiga har ya zo nan to sai a ce wannan yana bata lokaci to shi kuma wannan kwana kwanan ne kwakwalwarsa a nan take mm. budewa da abin da eh, kallon da bai shi nan yake da fito da abin nasa ya shiga nan lungu ya shiga nan lungu amma ni da kai da kuke ba yan baiwa bane in aka ce a tafi daga tal'udu a je mandori haka zaka to zurr ka zo titi sai ka ga nan ka zo shi ko sai sai awa ɗaya bai je ba saboda ya zo daidai dan lungu ya shiga me a cikin dan lungu Ina binnan ina za ta kai ni sannan ya dawo ya kawo kan titin banda wurin sace kai amma bara tsallaka in mutu dan dago can can can wajen gwale ga ina kuma za ni to dan baiwa kenan saboda haka sanin ko su waye fito da su gaya wa jama'ar gari a yanzu wannan magana da hirar da muke yi muna gaya maka ka duba a cikin lungunku a gidanka idan akwai ire-iren wa'annan yaran ko maza ne ko mata ne karka ce kiriniya ce da su karka ce ba sa ji karka ce ba sa son su yi magana da mutane kada kuma ka kuskure ka ce wai aljanu ne suka hau kansu ba wani aljani da ya hau baiwa ce baiwa ce ta Allah ka kira mu kai mana magana kofa a buɗe take kofa a buɗe take ka ce da mu wannan yaron fa nake jin dan baiwa ne to mun ko sai mu zo mu haɗu da kai mu ɗauko yaron mu haɗu da manyan ƙwararru akan lamarin don a tace abin a yi masa gwaje-gwaje har mu tabbatar mu ce to ga yadda za ka yi da shi muna godiya profesa abdalla uba adamu uba a cikin wannan cibiya ta yan baiwa bari mu dawo gare ka sadiq danfillo shugaban cibiyar yan baiwa na kasa muna batu akan irin abubuwan da aka yi tanade tanade musamman a ranar tunawa da yancin kai na kasa najeriya mm. ka yi batun wannan abubuwa da aka baje koli ya abin yake kungiyar cibiyar yan baiwa ce za ta baje kolin ba da waɗancan abubuwa ko akwai haɗin gwiwa da wani amma kafin nan akwai lambobin waya sifili takwas ɗaya uku biyar biyu ɗaya sifili tara tara ɗaya ko kuma sifili takwas ɗaya hudu bakwai tara uku sifili takwas shida tara su ne layukan da za a same mu domin yin tambaya ko neman ƙarin haske ɗan fillo gare ka. na farko dai da ita cibiyar 'ya'yan mm. baiwa da kuma express radio nan wannan tashar mm. eh sannan da kuma tambari tambari tv sannan kuma da akwai dan tata food wani kamfani ne na dan tata amma na alajita tajo dan tata da kuma tamidan to wa'annan su ne sanar da wasu kuma media din wanda su ma kuma duk an haɗa kai da su wajen yin wannan program din kuma shi wanda ya yi na ɗaya a waka ko a point irin zuban magana na basira mm. amma ya waƙe Najeriya ya faɗa abubuwan alheri da fatan alheri gare ta da shugabanci na gari to shi da zai samu naira miliyan ɗaya. kash kash insha Allah. Sannan shi kuma na biyu zai samu naira dubu ɗari biyar. Sannan na uku shine zai samu naira dubu ɗari uku amma za ka yi waƙa ka yi bidiyon ko minti biyu uku hudu biyar har minti bakwai sannan amma sai ka yi dressing na green white green. kaya koraye da fari shiga ta ƙasa Najeriya eh, to haka kuma wanda yake so ya shiga ba waka zai ba kawai dressing zai nuna basirarsa da fasaharsa da kwarewarsa wajen yin dressing na gargajiya ko wace irin kabila ce shi kuma zai samu dubu ɗari biyar dubu ɗari uku dubu ɗari biyu wanda zai dressing irin na ƙasar turawa amma decently kar ka yi exposing jikinka ka na rashin mutunci ko rashin kyauta shi ma dubu ɗari biyar dubu ɗari uku dubu ɗari biyu to amma Eh, tunda dai kai wani tambayar to barin ƙara ba da amsa mm. kuma ga duk wanda yake ganin cewa yana so su ma waɗannan yaran ya ba su gift na abin da suka yi na basira ko na kusa kyauta eh mm, dan yana ganin shi ma ya ji daɗi saboda kishin ƙasa da suka nuna mm. da kuma kuma samu su san kishin ƙasar zai iya dunkulo abin da yake so ya basu so ya ga yadda za a shi ma ya penetrating ya shigo a zo ya ga yadda zai taimaka musu wajen da ah, za a basu wannan price shi ma ya bada irin nasu gudunmawar in akwai wanda yake so ma ya zo ya haɗa gwiwa da mu dan ci gaba da wannan al'amarin ko kuma zakulo su waɗannan yaran da za su yi wannan competition din a ga yadda za a yi program din yayi kyau ya kuma mamaye Najeriya ya zama to yake kware da sosai ina gaya maka wannan program din ka san wato abin da yasa aka bar mu a bayan mu arewa sai wato culture din mu ta hana mu shiga eh, al'adar mu ta hana mu shiga yawancin abubuwa na social activities na rayuwar duniya wanda musulunci kuma bai hana ka ba yanzu ba inda musulunci ya ce maka ka kalli kasar ka kai mata waka kai mata cikin waka kai mata fatan alheri ka nemi shugabanni na gari kada so ƙasa ku ta zauna lafiya a haɗa kai a zauna lafiya da musulmi da kirista ku zauna lafiya kar ku kar wannan ya cuci wannan kar wannan ya cuci wannan waɗanda su ma ba su da kirki su zo a yafe musu su zo a ci gaba da zama a taimaki ƙasa ba inda musulunci ce maka kai wannan to abinda muka ce kenan a zo a yi don taya murnan Najeriya karɓar yancin kai na wannan eh, first October su sannan su kuma waɗanda suka yi fice a ga yadda za a ba su wannan kyaututtuka don su ma na baya su ga cewa lallai su ma ba za a ba su a baya ba so kamar yadda zan dan faɗi number waya waɗanda suke so su shiga cikin ita wannan gasa so zan faɗi nambobin waya guda biyu duk wanda yake so ita zai kira kuma akan ta zai turo ba mu kokon dala ba a biya line da yake kan whatsapp kenan line da yake kan whatsapp eh hmm. shi zaka kira ka nemi dukkan bayan da kake so zaka so ka shiga wannan gasa kuma akan su zaka turo shi clip za zaka turo na video ko na idan ka gama idan ka gama mm. so da wani zan faɗi number waya so da mutane su dauka daga baya kuma sai mu ci gaba mm. akwai 080 akwai 9971 uh, guda ɗaya kenan ko zan maimaita da hausa za ka faɗa kuma to sifili takwas sifili shida sifili sifili biyar tara tara bakwai ɗaya so sai ta biyu 080 23037242 sai a ita ce sifili takwas sifili biyu uku sifili uku bakwai biyu hudu biyu su wane su ne nambobin da za a same mu ga wanda yake so ya shiga cikin wannan gasa ko ɗansa yake so shiga cikin wannan gasa ko ƙaninsa ko ƙanwarsa kuma duk inda kake a faɗin Najeriya wannan sune zaka samu bayani sosai kuma zaka shiga cikin wannan gasa. Babu ko kwandala. Ba za ka biya ko ya ta zama hmm. caca nan muka sa kuɗi. Eh ba ko kwandala ka shigo ka nuna bajinta ka a san da kake wa Najeriya da fatan alherin da kake wa Najeriya saboda ka shigo kai ma a dama da kai. Daga nan ne za ka gane ma kana da baiwa ko ba ko baka da baiwa. So teloli za su yi za su yi za su yi kasuwanci ko dinke eh, dinke da kananan kaza a sisiya ko wanda suke da interest samu su shiga cikin wannan amma wannan gaba misali Sadiq dan fillo mm. zuwa wani lokaci ake so idan ka kammala yin bidiyon ko kuma duk wani abu da kai zaka turo cikin wannan kar ka wuce daga nan zuwa 25 ga wannan wata wannan wata da ake ciki eh, eh kamar daga nan zuwa kwana 19 kenan mm. insha Allah so ba mu sani ba ko lokaci ko za mu dan ƙara buɗe damar shigowa din mm. amma dai gasa ce mai kyau wacce za ka taimaki kanka ka samu prize kuma ka fito a ganka kuma mu sawa yaran mu kishin Najeriya yadda kowace duniya take son kasarta kuma kake sawa yara kishin kasarta don ta ci gaba ko shugabannin ku addu'a ta gari marasa kirki Allah ya gyara su wanda suka da suke cutar mutane Allah ya shirye su su dawo cikin al'umma shugabannin da za su zo nan gaba su Allah ya ba su ƙwarin gwiwa da zuciya in sun zo kar a kwashe kuɗi a taimaki talaka a taimaki mutane ka faɗi yadda kake kallon Najeriya da yadda kake so Najeriya ta zama maka a nan gaba so shine amfanin wannan waka kawai waɗanda suke so su fasa ƙasar nan ta zama wani gida gida so su ma a gaya musu yadda ƙasar nan ba su raba ta ba da yaddar Allah Allah ne zai ta a guda ɗaya kuma haka mu ci gaba da zama insha Allah to ina ga Sadiq dan fillo wata kafin mu dawo gare ka lambobin wayar dai kamar yadda muka faɗa sifili takwas ɗaya uku tara tara ɗaya ko kuma sifili takwas ɗaya hudu bakwai tara uku sifili takwas shida tara wannan su ne layukan da za a same mu kai tsaye domin yin tambaya ko kuma karin haske wanda ga lamba guda ɗaya ta shigo salamu alaikum amu alaikum salam da wa muke tare kai tsaye eh, kuna tare da abdulsalam sani bici to abdulsalam sani bici ga profesa abdullahi uba adamu uba a cikin tafiyar cibiyar 'ya'yan baiwa da kuma shugabanta gaba ɗaya sadiq dan fillo kuma muna godiya da irin bayanan da suka mana na abin da ya shafi yayan baiwa Yawwa a tagancen yi tambaya nake da ita game da bayanin da kurob ya sha rushe mm. tambaya ta shi ne akwai wa wanda kanina ne muna tare da shi to amma mafi akasari za mu zo muna yin abu da shi mm. abin zan iya bai iya abin ba amma da karshe sai ya je sai washe gari sai ya zo sai ya nuna min abin nan a matsayin baya ya fi ni iyawa abin da nake tafiya sai ke ce mun ai shi da dare ke mafarki ke ganin abin a mafarki ke koyan abin to muna zargi a gida kamar ko iska ne ko kuma ba iska bane to shi abin ya shige mana dubu da yawa akwai abubuwa da wanda bai iya din ba amma zai zo da in yi mafarkin gari ya waye sai zai zo da cewa sai zai gwada ya ma fi iya abin. to muna godiya Profesa zai baka amsa insha Allah na tabbata Profesa kaji Profesa. na farko wannan karin da Allah ya baka shi Allah ubangiji ya kara masa basira abin da yake yi shi yake kira insight idan abubuwan tunanin ya zo masa ya kwanta yana bacci to a lokacin kwakwalwarsa take tattaro abin to idan ya farka da safe sai kaga ya ya ya, ya zo masa don Allah ka ga wadda zuciyarka ne kan cewa wata iska ce ba aljanu bane eh, ba wani aljani ba wata iska da za su je kansa su zauna Allah ne ya masa wannan baiwar tasa saboda haka a ci gaba da wato renonsa a ci gaba da shi karfin gwiwa a jashi a jiki a ka jawo shi a jiki idan ya nuna wannan yan baiwa ba ana nufin lalle wanda yake ya kware kokoli ba har ma wanda yake ganin abin ake cewa slow lana you know ba da sauri yake koyan abu ba mm. to kaga ai kamar kaninka ba da sauri yake koya ba amma kuma ka kyale shi karan kansa zai zai zo yayi abun kuma yayi shi fiye da dake ke tsammani mm. saboda haka abin da zaka yi ka jawo shi a jiki ka nuna masa kauna ka nuna masa damuwa kuma ka yi abin da ake cewa wato karfafa masa gwiwa wato reinforcement mm. in yi ka ce kai amma fa wannan abin ya yi kyau ya burge ni to zai ji daɗi sai kuma ka ga basira ta sake fitowa bari mu je ga kira na gaba assalamu alaikum to professor ya ce sakin kara ƙara daga murya <laughs> saboda kin wannan mm. To ga Profesa ga kuma Sadiq Dan Fillu dukkanin su. Muna da bayan da zan maka kan wani yaro ne mana da wani yaro bacci na ɗan ɗan kai ko mai ya gani zai ke yin sa yanzu kan ya wani ya bai taɓa zama koya ba. Su gyara da zai duka ko haka ne kai kalli sauna haka. Mm. Amma za a ga sha Allah duk akwai da ba za a ga ya iya ya gyara shi ba taɓa za a koya masa ba. Yaro ne ƙarami? ya dan kasa yanzu da tunda ya dan karbi ke wannan gwaje gwaje ta karin irin yau shekara ta gaba da fara gyare gyare sa mm. yanzu a kan da ya kai shekara wajen sha bakwai ko sha takwas haka to akwai da abin da kana zai iya yin mm, akwai lambar waya da suka bayar ai da sun ci kofa buɗe take za a iya kawo musu shi sai su dora shi a skeli su gani amma dai ga profesa zai miki karin haske watakil sai mu ji wani inda wannan abun da yaron yake yi daidai ne mm. yana kan yana kan layi ai mu haka muke so yanzu abin da muke so shine duk wani wanda yake sauraron wannan shirin ya tsaya ya dubi gidansa ya dubi lungunsu ya dubi jama'arsa ya ga waye yake da ire-iren wannan abin da suka dan kauce abin da kowa ya riga ya sani ga lambar waya nan an bayar ka kirawo sadiq a gaya masa ga halin da ake ciki a kawo yaron headquarters mu idan aka kawo shi zamu mu zauna mu auna shi mu dora shi akan sikeli sannan mu fada abubuwan da za a yi to ina ga saboda yanayin lokaci bari mu kara ɗaukan layi ɗaya biyu albashi sai mu karkare amma alaikum salam a gurguje da muke tare kai tsaye kana tare da Shu'aibu Tasiu Wasari dan Jirima. To Shu'aibu a gurguje ga Profesa Abdullah Uba Adamu da kuma nasiru Danfillo. Sadiq. Ina yi wa bamba ko fatan alheri. Mm. Gaskiya na ji daɗi sosai ni ma ina taunawa in yi tunani ya ganin ƙasar mu ta fi kowace ƙasa zaman lafiya. Mm. Sannan kuma in dinga ganin wata abubuwan an bar mu baya. Hakan baya yi min daɗi. to shi kenan amma kuma ne ba bako babban bako fatan alheri to muna gode mm, muna godiya kwarai da gaske profesa saboda yanayin lokaci a ƙarshe ina sako ga 'yan baiwa da kuma waɗanda suke da su alabashi sai mu karkare shirin sai mun samu lokaci sai mu ɗora. to duk wanda Allah ya halicce shi a matsayin shi dan adam mm. ya yi masa baiwa saboda da Allah ya ga dama da sai mai da kai kwado haka a ce kana kwado ai rayuwa ba za ta yi daɗi to saboda haka mu girmama dan adam mu martaba dan adam ko kaka yake ko da zaka ga mutum yana yawo akan titi muraran a ce mahaukaci ne ka girmama shi ka ba shi girmansa kowanne daga cikin mu nan yadda Allah ya halice mu dan baiwa ne to amma akwai wayanda Allah kuma ya riga ya ba su wata wata wato kyauta ta musamman akan wayannan muka yi magana cewa idan Allah ya ba wa wani wanda ka sani kyauta ta musamman wanda ba a fahimce shi ba to a kawo mana shi mu za mu fahimce shi mu gaya maka yadda za ka yi da shi kar a ce isko kai ne idan yan yanga yarinya har ta kai ta zama budurwa ba ta kula da mutane ba ta kaka a ce wa isko kai ne ko kuma wata damu ne saboda ba ta da saurayi ko saboda ba ta da aure duk ba haka bane yar baiwa ce mm. muna godiya kwarai da gaske profesa sadiq dan filla saboda yin lokaci ina sako ga eh, ni abin da zan karkare da shi ba bare an magana wannan program da yake gaban mu mm. abin da nake cewa mu yi kokari mu shiga cikin wannan gasa saboda kar abokan zaman mu su shige mana a gaba mm. so da Allah duk wanda yake da yaro ko ya ko da ko shi kansa duk girman ka duk shekarun ka dangantarka mm. ba inda zaka zo ka ce zaka yi wani abu na wannan gasar ba wani zaka zo ba a gida zaka yi dressing ɗinka green white green kuma kai bidiyon ka a green wide kai bidiyon ka a gida in waka ce ma kai in dressing ne ma kai ka turo mana mm. a ƙarshe in kana daga cikin wanda suka ci za a kirawo ka ko daga cikin first 100 ko first 50 za a kira ka kuma daga nan ne za a zo a tabbatar da suka ci so ga nan ba waya ga masu sha'awar shiga ita wannan gasa zan ƙara maimaitawa 0s0 6005 9971 akwai 080 four 7242 muna godiya kwarai da gaske ma sauraro shiri na musamman kenan ku taurara dangane da batu na sha'anin cibiyar nan ta yan baiwa da kuma suka bujuro da wani lamari da yanzu za a sanya wata gasa duka dai domin ganin cewar an ba ku dama kun baje kolin irin basirar da Allah subhanahu wataala ya muku don haka muna godiya kwarai da gaske ma sauraro da wannan dama kuka samu ku bugo lambobin waya kuma kuka yi tambaya domin karin haske Profesa muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah mai da kai gidan lafiya kai ma da sari muna godiya. Don haka a madadin wanda ya sada mu da ku Umar Tijjani Sabiu Gwammaja dukkan mu karkashin jagorancin mai gayya mai aiki shugaban hukumar gudanarwa ta wannan gida Alhaji Ali Baba Kusa ni Idris Muhammad Abdu nake cewa mu ci gaba da kasancewa da Express Radio a kowane lokaci. Wassalamu alaikum.